on the much talked about planned nationwide protest. Essentially, I will say that there are several factors to examine. Daraktan sashen tattara bayanai na rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa, yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga, tare da jefa wasu tambayoyi. adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar ko dai shishigi ne daga ƙetare ko dai 'yan ta'adda ne ke ɗaukar nayin wannan zanga-zanga ko ko dai wasu ƙungiyoyi masu ci da gumin wasu ne ke amfani da halin da ake ciki a Najeriya don damalmala al'amura. Organizations that have fed on the frustrations of Nigerians to create this situation. To amma General baka ganin cewar cikin tsarin mulkin Najeriya 'yan Najeriya na da 'yancin yin zanga-zangar lumana? While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror. I yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. mu sojoji tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi. To shin kam wai menene yasa samsam ba ku san jin maganar wannan zanga-zanga ne? It is easy to see that the contemporary context of the planned protest is to shadow the happenings in Kenya, which I must say is violent and add that it remains unresolved. hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a ƙasar kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da Ruɗani da kuma tarzoma har izuwa yau dinnan da nake magana da kai duba da abin da ke faruwa a kasar kenya muna da ɓata gari a nan najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa ta yadda za a farma duk wani da ke da rufin asiri irin na rayuwa shaguna kasuwanni wuraren ibada mambobin wasu jam'iyyu da kuma wasu ƙabilu saboda haka mu sojoji ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin rudani ba. The armed forces on his part will not stand by and allow anarchy to befall our nation. Kalaman Manjo General Edward Buba, daraktan sashen tattara bayanai na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. tuni kuma masu fafutuka irin su Deji Adeyanju da ke zama lauyan tsarin mulkin Najeriya kuma ɗaya daga cikin jagororin fararen hula a Najeriya suka mai da martani. sun ranar da 'yan fashi suke damun mutane a Zamfara a kafin a duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba. Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari akwai wahala gari eh, duk abubuwan a kasa ba sa tafiya lafiya. An taba kasan hankali lokacin da ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da ake yi a gari an taba ga inda DSS ko ami zai gyawa al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba ai constitution na kasa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya kasa da ba daidai ba ne al'umma za ta bi constitution ko dokan kasa ne ko za ta bi umarnin eh, DSS ko ami ai saboda akwai bincike na karkashin kasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangan nan su kawo tashin hankali maganan da suke duk wani abin da ya faru ba daidai ba ne to su ne suka aikata wanda za su zo su yi. A su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya. To duk wannan wuyan da 'yan kasa suke sha lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata. Me yasa ba su faɗa cewa ba lokaci mai kyau ba ne a daina sata. Eh wai saboda suna fargaban irin abubuwan da ke faruwa a kasan Kenya ne kai baka da fargaban hakan zai faru. Ba mu da wani fargaba. Murna muke ma cewa 'yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga. Zanga-zanga ba gudu ba ja da kenan. Barista Deji Adeyanju. Ambasada Abdul Dan Bature na daga cikin masu shirya wannan zanga-zanga. muna kan bakan mu gaskiya fi sabilillahi zanga zanga da mu ta an Allah ya so ya yadda ba gudu ba jadda ba ambasada Abdul Dan Bature Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria